يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na malam muhammad fuad abdulbaqi a yau sha ɗaya ga watan sha'ban shekara ta dubu da hudu talatin da da tara hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar ashirin da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu da sha takwas da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan hadisi na da hudu wanda ke ƙarƙashin babi na saba'in da hudu babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wa wasallama ila samawati wa fardi salawat wannan hadisi shine ma da yake cewa hadithu ibn abbasin hadisin sahabin annabi abdullahi dan abbas anin nabi sallallahu alaihi wa wasallam daga annabi sira da amincin allah su tabbata a gare shi ƙala ya ce ra'aitu lailata usriya bi musa a daren da aka yi tafiyar dare da ni zuwa ga mi'raji na ga annabi musa rajulan adam na gan shi mutum ne wankantar tarwada walan kuma dogo ja'adan mai nannaɗaɗɗen gashi ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce yana daga cikin mazajen da ake danganta su zuwa ga shanu'a wa ra'aitu isa kuma na ga manzon allah annabi isa rajulan marbu'an da na ganshi na ganshi mutum ne matsakaici shi ba dogo ba kuma ba gajere ba marbu alkhalki mai matsakaiciyar halitta ilal humrati wal bayad ya fi karkata ga ja da fari a halittarsa sibtar ra'asi sabitar ra'asi wanda yake da tajajjen gashi sakakke wa ra'aitu malikan khazinan na na maliku ma'ana mala'ika maliku mai tsaron wuta Jal na ga kuma dujal fi ayatin arahunna allaha iyahu a wata a wasu wato ainihin alamomi da allah subhanahu Ta'ala ya nuna min shi ko ya nuna min su game da shi bala ta kun fi miryatin min liqa'i Allah yake cewa da manzo sallallahu alaihi wasallama ko ga wanda ya karanta Alqur'an daga cikin al'ummarsa kada ka zama cikin kokontan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da annabi musa a isra'ila wani ta ce aya ta 23 cikin suratul sajda saɓanin yadda yake a rubuce a gabanmu 49 sai a gyara wannan hadisi kamar da muka ji shine lafazin ruwayar imam bukhari allah ji kansa da rahama a lafazin ruwayar imam muslim yana cewa an ibn abbas daga sahabin annabi abdullahi dan abbas qal ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amince allah su tabbata gare shi ya ce marartu bi isa an gane shi ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda ke gaban mu kuma me muka ce bayan an ce daga abdullahi da abbas sai aka ce manzo ya ce ra'aitu lailata usriya na ga a daren da aka yi isra'il nan kuma kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu na gitta na wuce annabi musa a daren da aka yi tafiya da ni don isdan mi'raji to cewar da imaratu a nan sai ce alamu musa imran har wayo da ya zo wajen maganar annabi musa can ma da aka wusa kashe wara aitu musa ko na ga kuma annabi musa a nan namu da makaranta ko amma yanka koma can ala musa bin imran wato har wayo ya gitta annab musa dan imran an zo da karin sunan baban annabi musa a lafazin ruwayar imam muslim alaihi salam amince allah su tabbata gare shi sannan wajen maganar annabi isa bayan ya ce marattu na annabi musa ce na gitta shi na annabi isa shi ma da ya zo kansa ya ce isa bin maryam a ruwar imam muslim an ambaci sunan mahaifiyar annabi isa alaihi salam na na ba a ɗauko mana aiwa za su duba to sai abin da ya shafi sharhin wannan hadisi cewar da manzo sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata usriya bi Musa naga annabi Musa a daren da aka yi tafiyar dare da ni domin yin mi'raj rajulan adam na gan shi mutum ne wankan tarwada walan dogo ja'adan mai nannaɗaɗɗen gashi ka annahu min rijalin shanu'a kai ka na daga cikin mazajen da ake danganta su zuwa ga shanu'a a wannan gaba bayani wannan hadisi ke mana nasabar halittar annabin allah annabin musa alaihi salam a abubuwan da aka ambata mana game da annabin musa an faɗa mana wani abu na dangantakarsa inda a gaya mana sunansa musa dan imran abu na gaba da aka gaya mana ko aka faɗa mana game da shi cewar yana da tsawon halitta dogo ne shi shi ne aka ce tuwal da tuwal da tawil da abu guda suke ba dogo ne shi sannan kuma aka ce adam ma'ana abin da ake nufi da adam wanda yake wankan tarwada ya kalar halittarsa da farfari da baki-baki bai zama fari tas ba kuma shi ba baki ba ne don haka a halittar da allah subhanahu wata'ala ya samar ta 'yan adam imma ka zama fari imma ka zama baki imma ka ɗebo fari da baki ko sannan aka gaya mana cewa ja'adan annabi musa gashin kansa irin gashin nan ne mai nannadewa wanda kamar wato anin an sa wani abu an naɗa shi kamar zoba zoba to haka irin gashin kan annabi musa alaihi salam yake kuma aka sanar da mu cewa kasancewarsa dogo kuma wankan tarwada yana kama da wato ainihin mazajen shanu'a ma'ana su mazajen shanu'a mutanen garin Yamani. waɗanda ake danganta su zuwa ga shi shanu'a ɗin laƙabi ne na wani bawon allah da ake kiransa abdullahi dan ka'ab shi abdullahi dan ka'ab ne kamar kusan ka ce uba ko kaka annan wato al'umar garin yaman da ake danganta su zuwa ga shi to an san su waɗannan mutane da tsaho kuma an san su da kalar wankantar waɗa don manzo a fahimci yadda yanayin tsaho na annabi isa annabi musa yake da kuma yanayin kalar halittarsa na kasancewarsa wankantar waɗa sai manzo ya musu misali da abin da ya fi kusa da su na mutanen da suka sani na garin yaman su ne wato anin rijalu shanu'a su da ka batun a ce ba wani wankan tarwada mutane ba haka ba akwai wankan tarwada tabbas ma tana nuna ko za ka ga wani ba za ka ce masa ba ƙirƙirin ba ko ba za ka ce masa fari tas ba ya ɗebo wani nau'i na fari ya ɗebo nau'i na baki wani kuma ba sai an gama kamar ka gogi baki a jikinsa wani kuma na fari ta sai to sannan wannan yana sanar da mu duk wani wanda zai zo ke gaya mana annabi musa to daga waɗannan bayanan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi in wanda ya faɗa mana bayani akan annabi musa na halittarsa ya faɗi irin waɗannan abubuwan da muka daga manzo sai mu gasgata shi in ya saba sai mu neme shi dalili daga ina ya samu abin da ya faru shine amfani da ma'anar ka san abin da yake tabbatacce na sunna kan annabawan Allah da manzannansa kuma dangane da abin da ya shafi halayya da ɗabi'a ta annabi Musa duk da a wannan lafazin na hadisin ba zuwa da shi ba amma annabi Musa ya shahara cikin annabawa da halayya kunya mutum ne mai kunya har ma ya zamanto ɗabi'ar banu isra'ila suke tafiya wajen yin wanka a taro a tafi wanka a je a yi wanka a dawo ba su taɓa ganinsa cikin ayarinsu ba sai kowa ya yi ya baje ya tafi sannan yake tafiya je wanka saboda kunya na bai so a ga wato tsiraicinsa wannan yasa suka tsiri wato an yi masa ƙage ke cewa ai ba wani abu ne sa yake shiga jama'a ai wanka tare da shi kamar da ake da kowa gwaiwa ce da shi Allah subhanahu wata'ala da ya so ya wanke annabinsa ya kore masa abin da suka danganta masa wata rana da ya je yin wanka ya cire sutararsa ya dura akan dutse bayan ya gama ya tafi ɗauki sutararsa sai aka umarci dutsen da ya gaba ya bar gurin da yake da ko dole zai bi su tara sa dan dauka aka ya bi shi dutsen na tafiya shi ma yana bin su har suka kai ga inda jama'a suka ga annabi Musa ake cewa ka ga bawon Allah da yake wa kayan waiwa ce da shi ashe samul qalawi Allah yake cewa la takunu ladina adaw Musa fa barra'ahu Allah ko al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku zama kamar irin wanda suka cutar da annabi Musa Allah ya wanke shi tas ya kubutar da shi daga abin da suke zargin sa da shi to so da haka ta ma na aya tana sanar da mu cewar annabi Musa da hadisin da ya zo karkashin ta yake bayani abin da ya sa Allah ya yi bayanin wannan aya cewar a halittarsa kyakkyawar halitta da shi ce da shi ba shi da wato cutar gwaiwa sannan kuma mutum ne mai kunya wannan shine abubuwan da wannan gaba ta wannan hadisi ta kunsa don da abin da ya shafi manzan Allah annabi Musa alaihi salam manzo ci gaba da cewa ra'aitu Isa rajulan marbu'a kuma na ga annabi Isa mutum ne wanda shi kuma yake matsakaici marbu'al khalqi mai matsakaiciyar halitta ila al-humrati wal bayad ya fi karkata ga fari da kuma ya fi karkata zuwa ga kalar wato ja da kuma fari sabitar ras wanda yake da sakakken gashi wanda yake kamar an taji to a wannan gabar kuma manzo sallallahu alaihi wasallama bayani yake mana game da abin da ya shafi halittar annabi isa alaihi salam shi kuma yake faɗa mana sunansa isa ɗan maryam kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala faɗa cikin alƙur'ani kamar yadda lafazin ruwayar imam muslim makaranto ya zo da magana cewar isa bin maryam annan musa an danganta shi zuwa ga mahaifinsa annabi isa an danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa kasancewar shi allah ya samar da shi babu uba allah da ya tashi ikonsa da nuna mana cikar ikonsa ya samar da annabi adam ba uwa ba uba ya samar da annabi isa daga ya samar da ah, hawa daga jikin annabi adam ba uba ita ma ba uwa don shi ba babanta ba amma dai an samar da ita daga namiji ba mace shi kuma annabi adam ba namijin ba mace aka samar da shi sai kuma shi annabi isa aka samar da shi daga mace ba namiji wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan kowane sauran kuma zariyar annaba adam sai aka samar da su daga namiji da mace to annabi isa ana ga mana sun sha bamban da annabi musa ta bangaren tsaho shi annabi musa dogo ne amma shi annabi isa matsakaici ne ba dogo ba ne kuma ba gajere ba ne kamar da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba dogo ba ba gajere ba to annabi isa ma haka yake mutum ne mai madaidaiciyar halitta matsakaici sannan ta bangaren gashin kansa ana sanar da mu cewa gashin kansa kamar shigen irin gashin kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ana cewa rajulu sha'ab manzo mai tajajjen gashi ne ma'ana kullum gashinsa kamar an taje mai zuba ne ya sauka ba mai nan nadewa ba ne kamar zoba zoba kuma annabi isa ya rayu na mai biyayya ga mahaifiyarsa wa barran biwalidati walam ya ja'alni jabbaran shaqiyya ke fada kamar da yake cikin alkur'ani allah ya sa shi mai biyayya ga mahaifiyar ta haife shi maryam sannan kuma allah bai sanya shi mutum mai jin kai ba bai kuma zama wato ainihin watsatsan mutum wanda yake tsinanne ba saboda haka wannan dangan da abin da ya shafi bawan allah annabi isa alaihi salam shi ba manzo ya kare mu da bayanin sifar halitta su haka imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin a kitabu bada'il ilhal. wato fara halittar bayi wanda duk wannan bayanan suna bayanin halittar wasu daga cikin bayan allah subhanahu wa ta'ala manzo shi gaba da cewa ra'aitu malikan khazinan na? kuma a wannan tafiya da aka yi da ita isra'i da mi'raj na gama maluk mai tsaron wuta to a wannan gaba ana tabbatar mana cewa wuta tana da waɗanda suke tsaranta masu ba ta kulawa daga cikin mala'iku saboda haka yake cewa na ga maliku mai tsaron wuta saboda haka daga cikin mala'iku da suke tsaron wuta akwai shugabansu jagoransu da ake kira mala'ika malik kuma manzo yana sanar da mu cewar tabbas haƙiƙa ya gan shi Allah subhanahu Ta'ala a cikin alƙur'ani na cewa wa nadau ya malik li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun yan wuta suka yi kira cewar kai maliku muna roƙon da ka sanar da ubangijinmu ubangijinka cewa iyi ya gama mana azaban nan abin ya ishe mu a yi a gama in mun mutu musamman mutu sai maliku ya ba su amsa da innakum makithun ai ku masu zama ne na dindindin a cikin ta ba ranar fita ba kuma ranar mutuwa saboda haka maliku ne shugaban masu wato ainihin tsaron gidan gidan wuta wuta tana da linzami dubu saba'in a kowane ɗaya daga cikin linzaminta dubu saba'in akwai mala'ika dubu saba'in suna riƙe da ita tana huci tana bincika ana jawo ta dan Allah ya tashi kiyamarsa ta ga waɗanda za ta ci za ta ta hankoro da yunkurin abarta ta ci abin da za ta ci suna janta tana jan to maliku shine shugabansu shine wanda yake rura wutar jahannama ta ci kamar da Allah ya ga mana wa qudu hannasu wal hijara makamashin wutar mutanen da suka saba wa Allah da ma kama kan duwatsu duwatsun da aka sassaka aka rika bautawa a matsayin ababen bautar allah ababen bauta kai kamar allah to allah subhanahu ta'ala zai tattara da mutanen da suka yi shirkar da duwatsun da aka rika shirkar a gurinsu duk su zama makamashin wuta sannan bayan haka an ci gaba da sanar da mu cewa bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga maliku mai tsaron wuta ya ci gaba da gaya mana cewa waddajjal ya ga dujalma ɓangaren annabi musa da annabi isa nagartattun yardaddun bayan allah ne ta ɓangaren mutane maliku ɗaya daga cikin yardaddun bayan allah ne ta ɓangaren mala'iku na ukunsu kuma shine dajjal shi kuma daga cikin watsatsun bayi da allah ya aban ƙasa hadisai sun tabbata cewa dujal mutum ne ɗaya ne daga cikin mutane kuma gajere ne fari irin farin jaki yadda ka fata jaki fari yanayin yadda take to haka farin dujal yake ina da katon goshi kuma yana da doro ka ce dai wani dabbar daji ce ɗayar wannan ne mace ta gani ma sai ta barin ciki to ga goshi ran kwalele ne ga doro ga gajarta ga kuma fari irin farin ta kaga sai a ci an ga shedani kuma dama shi ne sannan idansa ɗaya ne ɗayan a talitsa yake kamar an wato ainihin matse inabi sannan shi ma ɗayan da yake gani da shi ɗin ina da kala kamar ka ce kalar bula-bula dajjal yadda ta sifar halitta ba shi da kyan gani to haka ta sifar halayya da ɗabi'u ba shi da ɗabi'un kirki kuma hatta kai ga yayi da shi ma Allah ne manzo yake cewa a wannan goshi nasa an rubuta kafara ko kuma kafiru kafiri ne shi ma'ana tafe yake tare yake da tambarinsa na shi kafiri ne a jikinsa ya tabbata a hadisi cewar zai rayu gwargwadon kwana arba'in a duniya idan ya bayyana wannan kwana arba'in da zai yi kwana arba'in din ranar farko tsawonta kamar tsawon shekara rana ta biyu tsawonta kamar tsawon wata guda rana ta uku tsawonta kamar sati guda ragowar ranakun kuma kamar sauran kwanakin da muka saba a waɗannan kwana arba'in zai karaɗe ko ina a duniya in ban da guri uku ba zai samu damar shiga makka ba ba zai samu damar shiga madina ba ba kuma za a bar shiga baitul maqdis ba idan ya zo gari e da shi allah ne idan jama'a garin suka aminta suka bi suka yadda nan take kamar mai sai ka ga wato ruwa ya balle an kama ruwan sama an kace mai wannan sai ga wato ainihin ganyayyaki da tsirrai sun tsoro. dabbobi su ci su koshi mutane su samu abin da suke su harka ce dama ciki ya ɗauka in ya juya aje a kasayar wanda kuma yi masu wato ainihin tallan abin da yake kai na barna da bata suka ƙi suka tubure sai ka tarar da garin ƙayau abin da dabba za ta ci ma sai wuyata haka abin da mutane za su ci sai wuyata saboda jarraba da ubangiji ke bayi a wannan lokaci wanzu yake cewa ba su da abincin da ya wuce ambatan allah a wannan lokaci wanda suka samu kansu a irin ambatan su ga allah shi zai ba su damar ɗauki da su da abin da suka mallaka annabi yake cewa yana tafa da wato alamar tafki guda biyu daya daga cikin tafkin za ka ga ruwa ne kwance male-male kamar ka shiga kai wanka ɗaya kuma za ka ga wato wuta ce take ci ganga ganga to idan ya yi wato anin tallan wato kafircinsa da cewar shi allah ne aka yadda sai ga ya ɗauki mutum ya saka a ruwa kai ce ya sa shi a aljanna amma annabi ce duk wanda ya shiga wannan ruwan ya shiga wuta daga nan zai zarce har ta tashin alƙiyama allah ya kiyaye in kuma an saba masa ɗauki mutum ya cilla a wannan wuta da ake ganin wuta ce take ci ganga ganga to bawan da aka jefa ya fara taɓi na rahama ubangiji saboda haka dujal shine shugaban matsafan duniya don haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa duk sallah a tahiyar mu ta ƙarshe cikin abubuwa hudu aka ce mu nemi tsari da gare su yana daga ciki allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih da dajjal manzo yake cewa babu wani annabi da Allah ya aiko fashe sai da yawa al'ummarsa jan kunne game da dujar. ce babu wata fitina gagaruma mai hatsari da za ta fuskanci al'umma kamar irin fitinar dujjal saboda shi sata imani yake tafiya yake da imani cikin shaɗanin da suke taya shi da raka shi yanzu zai so ce da kai bari ma ya san maka babanka da baban da suka mutu kamar yadda ya wani ba ƙauye ce masa kai ni allah ne in kuma kana so ka gasgata ka san haka zan dawo maka da babanka da babanka ka gansu nan da na sai ɗaya daga cikin shaidan da suke raka shi ya fito a sifar uban wannan baƙawai ɗaya ya fito a sifar uwar wannan baƙawai ci to ka ga baba ka gama baban sai ce ai kai ka bi shi ka samu abin bi na kwarai kada ka ga an kai ba kawai an ba shi yasa ake so mutum zama mai ilimi wayayye ba gidaje jahili ba manzo yake cewa sai wani bawan Allah nagartacce da ya san waye dujal idan dujal ya ce shi Allah ne cha ah, sai dai ka faɗa wani amma mu duk bayar da mun zo mana mun gani kai ba kowa bane shedani dujal ne wannan yasa zai wato ainihin datsa shi gida biyu a tsaye shiga tsakanin wato wannan ƙwarya da wannan ƙwarya ya nuna jama'a kun gan shi to shi ma girman kai ne ba na abu sai ce ko ma ka haɗe sai ga mutumin nan hada ce duk ma da zaka da ni na fa gaya maka kai ne dujan wannan bai ya gaya mana ba na bai ke cewa ba za a sake wato ba shi dama a kan wani ba daga kan wannan bawa kuma wannan bawa ba zai bi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanar da cewa karanta ayoyi goma na farkon suratul kahf ko ƙarshen suratul kahf ga wanda ya daure yake karantawa in ya riski kansa a lokacin dajjal Allah subhanahu ta'ala zai tsare shi daga sharrinsa bayan kuma abin da manzo ya koyar da mu na addu'a da ake a ƙarshen tahiyya to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan samfuri na halitta Allah suka haɗa da annabi musa annabi isa malik da kuma dujal allah subhanahu wata'ala ya yi bayani a ayar da take ƙarshen wannan hadisi wacce take cikin suratu sajda a nan gabanmu za ga an sa aya ta 49 ko amma daidanta aya ta 23 ce ba ta 49 ba Allah yake cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin suratul sajda fala takum fi miryatin min liqa'i bawan ma annabi Musa da ka haɗu da shi a Isra'i da Miraji da aka yi da kai kada ka zama cikin kokonto na haɗuwarka da shi wanda manzo dama mai ba da gaskiya da duk abin da ya zo masa daga Allah amma an faɗa masa haka don ya sanar da mu alƙawarsa kada wani ya ja ko ya shiga kokonto da ɗari-ɗari na gaskanta da yadda da cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a isra'i da mai da aka da shi ya ga wa Allah annabi Musa alaihi salam irin waɗannan bayanan su ne wannan hadisi ya kunsa yake dauke da shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana su a cikin yan takaitattun kalmomi kuma ne abin da yake karatun mu ne abin da ya sawaka abin da muka daidai Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yake cewa tambayarsa a hudu ba ta sallar juma'a da ake yi idan liman ya yi hudu ba ta farko ya kai ta kafin fara ta biyu yana zama to zaman da yake yi a wani ɗan tsakankani me abin da ake yi abin da ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallama idan yana hudu ba in yi ta farko kafin ta biyu na zama ya shiru kuma su ma habbansa suna yin shiru su saurari lokacin da zai tashi domin fara hudu ba ta biyu ba a samu kan ya zauna yana addu'ar da ake amin ba ba samu in ya tashi kafin ya fara ta biyu na addu'ar da ake a ba babu kuma wani abu da ya na cewar ga abin da ake faɗa kafin liman ya tashi shiru ake kamar da aka yi shiru aka saurari waɗansu ta farko a yi shirin haƙuri lokacin da zai zauna ya tashi a kuma yi shirin sauraron hudubarsu ta biyu abin da aka bautar da mutane nasu in wani dalili ya sa liman ya ce allah kai mana kaza kai mana maganin kaza ka ce amin a matsayin kare mai sa wannan ba zai zama illa ba ka ya faɗi amin ne sakamakon kana sauraron limamin ka akan abin da yake faɗa abin da yake buƙatar amsa daga gare ka kai amsa abin da yake buƙatar shiru kai shi da wannan shi alaikum salam Thank you. e dajjal ita ce na fara faɗa wani faɗi da dama daga ciki. a ba ƙaramar fitina ba ce kana da imaninka a zo a ce da kai ga wani ya ce shi ma allah kuma ya zo da wasu abubuwa masu tafiya da tunani da suka saba wa al'ada gashi tafa da ƙoramar wuta da ta ruwa yanzu igitta gari a yadda da shi ruwa ya tsinke amfanin gona kankace mai wannan komai yi wannan fitina ce sannan bayan haka a tashi wanda ya mutu wanda ba shi din ba ne mana shaidanu su zo a safar wani wanda ya mutu a ce ga babanka ko ga babanka a dilmiyar da wanda aka yi wa haka ba karamar fitina ba ce ka ƙibansa garinku ya ƙayo ƙayo dabbobi ba abin da za su shirarar ciyawa su ci in banda albarkacin ambatan allah da aka riƙe isa a tsira a kubuta in aka sami mai lakwalakwan imani sai ce kai ga inda daɗi ke da romu rashin mutum zai tsaya yana azumin dole a haka yake ci azumi ko abu gwamnati a samu roma to abu kawai ga mai wanda za a samu abin za a ci kaga jarraba ce fitina ce shi sa mu zai ke cewa mu nemi tsari daga fitnatin dajjal fitinar wato dajjal akan ce da shi masih wanda yake mai shafaffen ido mai shafaffiyar albarka inda ya sha bamban da annabi isa almasi wanda shi kuma shafarka zai yi cutar da kake da ita ta kau ta makanta ce ko ta zabaya ce ko ta kuturta ce so da haka shi masihul baraka ne shi addajjal shi kuma annabi isa wato masai ne wanda kai in yi shafa kai albarka za ka samu shi ko an tafiye da albarkarsa kuma yin shafe ka sai dai bala'i biyo baya allah ya tsare mu da shi salam wannan kamar da a wancan azumi mace da fi shayarwa ake cewa ta aje azumi da cewa. to akwai lamarin da in yaron yake girman da zai cin abinci kuma tana shayar da shi a kamar wanda dan yiwa shi ma za ta iya ajiye azumi da shafi kuma dai akwai babu shi batun ajiye azumi ga mai shayarwa abin yana koma ne ga idan azumin ba zai yiwu ba a gurinta sannan kuma ɗanta zai shiga cikin halin ƙaƙanuka ya rasa nonon da zai shiga shi ba a ɗora masa azumi ita aka ɗora sai zama ita da aka ɗora mutum ina mata wahalar shi kuma da ba ɗora masa ba ina rasa abincinsa to in aka samu ka irin wannan yanayin shi ne aka magana cewar an ba ta dama da sauƙi ta ci ta sha yayin da yaron ta ya kwari ya zamanto wato ba nonon ta bane kawai ya dogara da shi a matsayin abinci ta yi azuminta haka kuma idan ya zamanto ma farkon haihuwa ne za ka tarar duk abin da zai sha na nonon da wuya a ce ya sha ya shanye har ma wato yana jiran wani ya taru sannan ya sha a irin wani lokacin za ga ma za su iya azumin su hasi su gama to amma sau da tari matan mijin an ce ai in ana shayarwa kada ɗan shiga cikin matsala ita uwar ta shiga cikin matsala ana iya sha to ko za ta iya ba za ta maka ba muna da son garaɓasa kuma idan ma ta haihu ɗan guda ɗaya za ta tsillawa lokaci bayan lokaci kafin shekarar ta zago sai ta ƙi har sai ana magana saura kwana kaza azumi to sai ka ta jin fatawa da ni sharwa nake yanzu ma ban gama ba to sai ki dora kan azumin da ya wuce ki ci gaba da sha ba daidai ba ne kuma a irin wannan yanayin za ta yi ta yi a gidan biki saboda ta ci kirjin bikin tun safa har dare ba ta ci ba tana kokarin ta fita kunyar waɗanda suka kira ba ko ta yi azumin karɓar masu biki amma ta kasa azumin karɓar yardar allah to sai ana zaburar da su sai ana yi masa ƙaimi dama su masu rauni kuma suka samu labalaba sai su sau eh. saboda haka in mace yanayi ya sa ɗan da take shayarwa nonon ne ya dogara da shi shine abincinsa kuma ya yi ƙwarin da nonon nan ba zai ishe shi ba in ta ce za ta yasa ku sai ta sha ta ci daga baya idan ya yi ƙwarin da ya haɗa da abinci ba nan kawai dogara da shi ba sai ta rama in kuma dama ƙarami ne sosai kuma yanzu ba ta jini ta samu tsarkaka daga jirin haihuwarta kuma zai iya sha za kuma ta iya zumunta ta yi abin da ya sauka abin da ya rage sai ta samu Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu